a mamakin kowa sai muka ji inna ta ce to kukan Allah ya kyauta muku na lura san bai haɗu ba bara ai bai zo ai na samo maganin wannan yawan fitinar taku mara dalili ba lawisa kawai ba ko ni kaina na yi mamakin maganar inna don ni a zato na ma yau sai ta kore ni a gidan saboda na taɓo yar mai ɗinta amma jiyan da ta nuna mahalin ko in kula akan zancen sai dai na maganar ta na ƙarshe akan mafitar da ta samu ta tsayan a zuciya sosai ba ne na kwanta ina rawar sanyi na lauisa kam kuka ta saka rurus wai dama inna ba ta ta a gidan yau sai ta tattara ta bar musu gidansu sai inna ta aura ma sha'aibu ni a yau da rana ɗanta dan ta nuna ma duniya ni yar uwarta ce duk surutun nan nata dai inna bata kula ba matan kuma da suka zo hada munafincin sai ga su suna jin kafa suna fita daidai da kunya Ina jiyo fitar Rawisa tana ci gaba da zagin inna kaina kai na girgiza ina mamakin irin wannan tarbiyya ta Rawisa. A haka ne wannan za ta zama uwar wasu ita kanta tana buƙatar tarbiyyar balle abin da za ta haifa. A haka wahalallen barci ya kwashe ni ban tashi farkawa ba sai lokacin sallar zuhur shi ma dai inna ce ta tashe ni akan na je na sallah. A mamaki na kuma na fito zan yi alalla sai naga inna ta yi abincin rana da kanta ba ta tashe ni ba. Sallah ne ina zaune sai ga sallamar yayi sha'aib ya dawo cin abincin rana. kamar yadda ya saba muryar inna na tsinkayo tana sanar masa ba da lafiya hakan ya saka shi faɗin subhanallahi me ya same ta kuma yi maganar yana dage labulen ɗakin sannan ne masa sannan na gaishe sa cike da kulawa ya amsa ya karasa shigowa ɗakin yana tambaya ta me ke damuna Ya yi zazzabi ne kai kuma alhamdulillahi ya ma sauka wayo sannu Aiko sauran gidan nan ya isa saka mutum zazzabi ki ci abinci sai na kai ki kemis ki amshi magani na ce to tare da masa godiya Nan ma na zata in na zata ce a'a sai na ji bata ce komai ba sai ma amsar tambayar sa akan lawisa take bashi duk abin da ya faru tsakani na da lawisar ta zayyano masa ta dora da faɗi ni yanzu na samu mafita akan wannan yawan rigimar tasu Fatar da na yau wani gida yar kande ta raka na samu wa bilkisu aikin wanke-wanke da shara insha Allahu ta nan ma sai kaga ta hada kudin kayan ɗakin ta har mu ma mu ƙara kaga ba ma ta yi ne gidan balle wannan fitinar ta ci gaba da girmama a gidan nan sha'aibu da fuskarsa ta dan nuna alamun damuwa ce amma inna ni dai da kin yi shawara da ni da ba a yi haka ba wanda kuma aikin wanke-wanke bilkisu za ta je yi fi sabilillahi ni dai duk sana'a ta ba wata mai kwari ba ce zan yi iya bakin kokari na wajen sauke haƙƙin zumunci akan komai na aurenta in dai dan zaman gida ne zan ma matar can ta tsallake magana bilkisun ta je ta fara koyon ɗinkin jaka a wajenta kin ga ko aure ta yi ai ta samu madogara insha Allahu. Ran inna abace ta ce ni kam aibu ban san me yasa kake nuna tamkar ina zaluntar yarinyar nan ba. Yanzu shi aikin da za ta je ba zai taimake ta bane ko aure ta yi ai dai ta samu ta iya komai. Haka ne inna ni ma ban ta take ba mu yi addu'a to Allah ya zaba abin da ya fi alkhairi a ciki. Idan ta samu lafiya sai mu yi magana. Shikenan inna ta fada a takaice da alama dai har yanzu ran ta babu daɗi akan canza mata tsari da yayi. Bayan mun gama cin abinci ne ya ɗauke ni a nafif ɗinsa zuwa kemis an bani magani tare da allura muka dawo gida mamaki ya kama mu saboda iska jibga jibgan motoci guda biyu da muka yi a kofar gidan sai walƙiya suke na kalli yayi shu'aibu ina faɗin yaye bakin mu ne waɗannan ko kuwa cikin jimami ya ce wallahi ban sani ba bilkisu amma in har haka ne to lallai ina ga kawo ali ne kuwa ya zo dama lokaci lokaci yakan zo su gaisa da inna idan ya samu dama kawu Ali shi kuma wane ne shi da mamaki sosai akan fuskar su ya kalle ni Bilkis kina nufin wai baki san kawu Ali ba shi ma yayin su inna ne fadakin su ɗaya da inna ai wallahi ban san shi ba yaya kana nufin dai shi ma baban su ɗaya da inna ta kenan kwarai kuwa Bilkisu yaya to ko shine suke ce ma dan iya kwarai kuwa Bilkisu shine amma nayi mamaki na lura dai ke babu ma wanda kika sani a dangin kenan murmushin yaƙe na yi zuciyata na suka murya na rawa na ce ai yayi san da inna ta na rai babu wani dan uwanta da ke rabarta na san dai lokacin ina karama takan je da ni wasu wajajen gidan dangi amma sai na lura saboda tana da nakasa kamar kowa gudun ta yake yi in na sai na ma abin da yasa ban manta da ita ba ita da kawo manu saboda inna ta na yawan ambatar su ne tausayi na sosai na gani a fuskar yayi aibu ya girgiza kansa kawai yana sauke numfashin tsantsar takaici Kar ki damu Bilkisu, komai na rayuwa da kika gani akwai kalubale. Wata rana sai labari. Irin da kuke tashi cikin rashin gata Allah ya fi daga darajar ku da ni'imomi masu yawa da komawa. birge wanda suka juya muku baya a lokacin da kuke buƙatar taimako mu shiga cikin kindi Allah ya kara miki haƙuri da jimirin ya jarabawar rayuwa murmushi ne ina share hawayen da suka zubo min a fiska kusan a tare muka fita zuwa cikin gidan ashe ma ba shi kaɗai bane har da iyalinsa matarsa da 'ya'yansa namiji da mace su biyu kallo ɗaya ne masa na gano asalin kamanninsa da inna zainabu yana kuma yanayi da inna ta ita ma da yake nisan ban biyo ta komai ba gaba ɗaya kamannina na babana na ne dan da na biyo innata da na zama kyakkyawa kuwa dan su jinin fulanin asali ne innata tana ta hidima da bakinta bakinta kam a a washe tamkar gonar auduga duk tsugunnawar da muka yi ni da ya yayi sha'ibu muka gaishe su inna da ke ta faman washe haƙura ta ce to ka ganta nan alwannan ita ce diyar asiyar da nake faɗa maka idan su a kaina ya ce Allahu akbar ashe ma ta zama budurwa ko da yake rabona da ganin asiya tun fa kafin na bar kasar nan lalle shi dan ya jagoranci mu wajen rauna na zumunci yanzu a ce dan uwanka da kuka tashi gida ɗaya dan aure ya ɗauke sa shikenan sai zumunci ya yanke manu nema wallahi yake sanar min rasuwa lokacin bana kasar shi yasa ban zo ta ta'aziyya ba Allah ya gafarta mata ya yafe mata ke kuma da ta bari Allah ya raya ki kinji hawaye na share ina amsawa da anu daga nan ya koma kan Shu'aibu yana masa tambayoyi akan yanzu me yake yi matarsa dai da 'ya'yansa ba sa cewa ukan sai ma faman danne dannan wayoyin da suke yi a cikin tambayoyin da yake ma yayi shaibu ne yake jin ai ya kammala diploma dinsa daga haka karatun ya tsaya a take ya ce ya bashi takardun zai nema masa makaranta ya koma ya jiyo gare ni yana tambaya ta nifa na a ƙasa na ce ai kawo ni ko ma secondary din ban kammala ba ya dan nuna damuwa saman fuskarsa hakan ne ya saka shi mai da kallonsa ga inna yana faɗin to ni fa ina ga wannan ita ce hanyar da zan gyara kuskure na akan Asiya Zainabu zan tafi da Bilkisu ta zauna a gidana cikin 'yan uwanta ita ma ta samu ilimin da za ta taimaki kanta ko da a nan gaba babu mu a raye saki fuskar inna saki fuskar inna ta canza launi haka ma matarsa da 'ya'yansa wani kallo suke min mai kama da wannan kazamar ya yi ne kawai ya bayyana tsantsar murnarsa a fili kafin ma inna ta bada amsa tuni ya yi aibin yana ta godiya hakan ne dakatar da ita daga son hawa dokin naƙin da ta niyyar yi ni ko ban ma sanya zan fasalta muku yanayin da na shiga ba domin hawaye kawai nake ji suna bin kuma kumatuna duk da na ga rashin jin daɗin iyalansa hakan bai hana na kwaɗayin bin sa ba ko ba ko mai buri na yin karatu mai zurfi ashe zai cika a duniya insha Allahu zan yi hakuri da kowane irin halin da zan fuskanta daga gare su domin samun cikar buri na abu kamar wasa sai ga magana ta zama babba don kuwa dai kawo Ali ta yayi na shirya mu wuce ba kuma sai na ɗauki komi ba ni kaɗai suke bukata. Tashi ne na yi wanka kamar yadda ya sha'aibu ya umarce ni sai gani na fito tsaf cikin irin kayan da sani dan gidan uwar gida ya bani kala uku. Yadda na ɗan yi tsaf na kula ya saka su mamaki don sanda nake ɗazu kam tamkar an kwato ni daga bakin kura ne. Kewar ya yi aibu kawai nake ji. amma inna da lawisa kuwa ban ji komi ba kam ya yi sha'abi ya kwantar min da hankali akan ai tun da ina can zai dinga zuwa duba ni da dai kan baya zuwa don sau ɗaya ma ya taɓa zuwa gidan tun ta kuma matar kawo alin ta yi masa wulakanci shi da inna bai sake zuwa ba kai da wasa amma yanzu darajar zan zauna a gidan zai rika zuwa insha Allahu ya min nasiha yanda zan yi kokarin zama da kowa lafiya ba tare da an yi kuka da ni ba ya sake maimaita min muhimmancin hakuri a duk halin da zan tsinci kaina godiya ne masa cikin share hawaye na da zamu wuce har mota suka rako mu kawo da matarsa suna a mota daya yaran su ma motar su da to ni ma sai aka ce na shiga motar yaran nasu ina kallon namijin bai so hakan ba dan har da guntun tsaki ya ja macen ma tana ta kunkunin da ba kowa ke ji ba suna gaba ni ko ina zaune a baya a makure tamkar wadda aka sace a haka muka bar unguwar su inna na daga mana hannu ni ko ina share hawayen sabo da na fara yi da su jawat ko da suka biro gidan alhaji ko kino station gimba ya nufa da su jawat kawai ya fita a motar amma banda aliyu dan boyen su ake yi ba kowa ya san da dawowar ta su ba gimba ya juya da mota domin mai da aliyu gida yayin da wani ya karaso da sauri ya amshi kayan hannun jawat bayan ya gaida shi cikin girmamawa fuskar shi da dan murmushi ya amsa masa yana gab da shiga ofis ɗinsa ya hango Kasim na fitowa daga ofis ɗinsa cikin hanzari da alama dai wani uzurin zai je baki Jawad ya tabe ya shige abin sa aiki gare sa kam a ofis ɗin nan har ma tunanin ta ina zai fara yake yi ya zo na yana soki numfashi bayan ya rataye rigar suite sa jikin kujerar yana duba sabbin files ɗin da ya iske a saman table ɗin nasa yana murmushi sai ka ce wani zarare shi kaɗai ya san me yake tafkawa a zuciyarsa saboda ayyukan da ya yi yi sosai ga min mitin da suka zauna bai bar ofis da wuri ba lokacin da suka hau titi gimba ke tambayarsa ina za su je sai kawai ya bashi amsa da su je gida don haka kawai yake jin sha'awar zuwa gidan yau ko dan ya ga dan tayin cikin sai ya ji sanyi duk da bashi da tabbacin shahuda bata aikata abin da ta yi niyya ba tunda ya santa da taurin kai gidan gaba ɗaya babu wuta haka ne ya bashi mamaki dan koda babu wutar nefa akwai katon janareto da ake kunnawa da daddare ba tare da ya fita a motar ba ya ce magin bai je ya duba me ke faruwa da janareton dan ya san dai ba lafiya ba tunda dama kullum shi ke hidima a kansa koda baya gari jan din ya samu matsala ba sa jin kunyar kiransa su sanar masa duk da kuwa Allah ya ba su arziki gwargwadon ikon da su ma za su gyara matsalar sai dai ba za su yi hakan ba saboda dimbin dukiyar da aka bar ma Jawad din ita ce kawai idan suke gani Gimba da idawo ya dan risino daga waje yana kallon Jawad da ke danna waya har Ken ya haske familalliyar fuskarsa, bas wai fa kaji ya ki tashi ne tun ɗazun ojo yake ta fama, yanzu haka ma na iske sai yana ƙara dubawa ne ko za a dace. Janye idanunsa yi daga kan wayar, ya maido kan gimfa, fuskarsa da ɗan alamun ɓacin rai ya ce shi ne kuma don wulaƙanci bai faɗa ba tun ɗazun a ɗauki mataki. wallahi bas ni ma na masa wannan faɗan. amma sai ya nuna min ya fada ma kawo babbatun wajen 6 amma sai ya ce masa ya je sashin ka idan ka dawo ya sanar maka shi kuma ya zo madam ta ce ba kama kwana gida ba tsaki kai Jawad ya ya buɗe motar zai fito hakan ne ya saka gimba matsawa baya ya bashi hanya ya gaba gimba kuma ya ɗauki karamar jakar da ke gefen Jawad din ya bisa da ita kafin ya ƙara sogare shi har ya shige falon su shahuda na kwance a falo tana kallon tashar tare ta fi so saboda waƙoƙi da ake sakawa sai dai yau an yi abin arziki arziki su can kasa aka saka su babu kara sosai kallo ɗaya wata ya mata ya janye idan sai yana fara taka step ɗin benen tamkar so kuwa haka shahuda ta bisa da ido idanuwanta har sun fara tara kwalla wankwasa kofar da aka yi ne ya saka ta mai da kallonta wajen kamar ba za ta amsa ba sai kuma ta amsa da yes jawata na step ɗin ƙarshe jigin ba ya shigo falon yana gaida shahuda da cewar gajakar bus tsayawa ya cak saboda wani abu da ya taso masa a makoshi na bacin rai ba komai bane face tsantsar kishi mai gauraye da bakin ciki saboda kayan da ya gani a jikin shahuda amma dan rashin mutunci ta ba mu gimba damar shigowa ba tare da yunkurin suturta jikinta ba kasa jurewa sai da ya juya ya kalle su gani ya kan gimba a ƙasa ya juya zai fita yayin da shahuda ke tsaye za ta je ta ɗauka jakar a inda gimba ya ijiye saboda yinda ya ganta ba zai iya gaban gabanta ya bata ba sosai idan Jawa ta yi jawur babu tsammani ma ya ji ya cika da hawaye saboda saboda tsabar kishi juyawa ya kai ya karasa haiwa ba tare da yayi mata magana ba yana tsaye gaban miro yana sabular rigar saman suite ɗinsa shahuda ta shigo bai ko kalle ta ba ya jefar da rigar kan sofa ya fara sassauta tsaye din wuyansa ita ma bata tanka masa ba ta je ta ijiye jakar saman tebur din gaban gadon sannan ta zauna fuska daure ita a dole yanzu ta bar sakar masa fuska daga inda take take hango sa ta cikin miro yana balla maballar rigarsa ta cikin kalar bulu har ya gama farar bes dinsa ta bayyana bata iya janye idanta ba ya kunce bes dinsa da sannan ya jawo stool ɗin miro ya zauna ya sabula kafarsa daga cikin wandon yana fara cire takalmi ne shahuda ta fara magana cike daga dara kamar yadda kanuwar ta amila ta ba ta shawara don ta ce in ba haka take majawad ba ba zai daina cin tuwo a kanta ba ita ma dai ta yarda da hakan ɗari bisa ɗari shi farawa tun da wuri ban taba tunanin baka ƙaunata ba sai akan wannan ɗan iskan cikin wai yau har ni kake kwatanta zaɓa da ciki baby wallahi ka bani tsantsar mamaki ni son gaskiya nake maka don haka ba zan danganta martabar ka ba da ciki ba zan haife sa kamar yadda ka bukata sai dai fa ka tabbatar tun ma daga yanzu wallahi ba zan shayar da shi ba dan ni ba dan in shayar aka haife ni ba sannan lokacin da cikin ya kai haihuwa sai dai a min CS ba zan yarda in haihu da kaina ba sai dai a man aiki dan kuma, zan Hausawa yanda kuka san bin siraye kan mata haka kuke ba karamin sukar jawwata maganar shahuda ta karshe ta yi ba da har zai ce mata har da ubanki ma <laughs> har da ubanki ma suru ne